Yau da gobe murya. Muna farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zahra Aminu Fage tare da ni Amina Bahari Auna. fata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi da fasaha inda a yau ma sha biyar ga watan Disamba na shekarar dubu biyu da ashirin za mu yi magana ne akan yajin aikin malaman jami'o'i da ke ci yake cinyewa. Haka yake zara kamar wasa ina ga har an yi wata takwas. wakiliyar sashen hausa a kaduna ta jiyo mana ta bakin malamai ɗalibai da ma iyaye akan wannan batu sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. To masu sauraro bari mu fara da tattaunawar binta da ɗaliban da ta gayyato mana. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin filin mu na yau da gobe inda muke tattauna al'amuran da suka shafi rayuwar matasa na yau da kullum. A wannan fili mu na yau za mu tattauna abin da ya shafi ilimi ne. Ilimin jami'o'in Najeriya musamman mallakar gwamnati ta shiga garari kusan shekara guda kenan tun lokacin da malaman jami'o'i suka shiga yajin aiki. an yi ta tafka muhawara tsakanin gwamnati da su malaman jami'o'in don a kawo maslaha da kuma daidaito tsakaninsu amma har zuwa yanzu dai ɗalibai suna gida kusan shekara guda kenan a cikin wannan zaure muna tare da matasa wa'inda matasa 'yan jami'a wa'inda za su tattauna da mu akan halin da suke ciki game da wannan yajin aiki wanda yake ci yake cinyewa a tare da ni akwai malam daga wannan jami'a kake ma university of abuja jami'ar abuja habib abubakar ahmad bello university zaria sai kuma abdullahi abozanto daga federal university dutsen ma ka sana to ɗalibai barkan ku da zuwa ko an yi har yanzu a dalibai ma za a kira ku kuwa masu zaman gida masu zaman gida da zaman banza da mutum jarabanci <laughs> wato yadda ba ganci ko zama unguwa kenan abinda da ce kenan dama ya gyara bencin mu eh, a cikin da zama mm. haka ko dai ana fa to yanzu dai kusan shekara guda tun kafin zuwan cutar corona dama aka fara samun matsalar cewa koma gida shin yaya rayuwa ta kasance muku tsawon wannan lokacin zuwa yanzu rayuwa dai kamar da kika sani mun shiga cikin wani hali musamman mu a tun lokacin da aka tafi wannan strike din a march mm. to da muka dawo gida mun auka ma za mu dan je two weeks ne ya haka mu damu muna ta murna eh, dan ni eh. kaman ma mun dawo daga mid semester kenan za mu hmm. shiga abin da muka ce to ya kamata malaman wannan hutun za mu je mu kara kudin hikima yawa yawa <laughs> to muna murnan strike to bayan sati ɗaya biyu aka kuma shiga corona abu dai kamar zai ci kamar ba zai kare ba to ana na ana nan har yake dai wannan tsawon lokacin da ake ciki muna dan yin wani aiki ma a da to amma kuma corona ta zo ta sai abin gaba ɗaya sai a sai dole zai zaman gida dole da har muna jin shauƙin karatu da ni kamar ni ina dauka ina dan bin YouTube ina dan ganin channels to daga baya kuma ba kuɗi ma na data wani lokaci eh, eh, tunda ba yadda za a yi ma iyaye cewa ciwon a kawo kuɗin gari ya kare a makaranta um, kuma ma abun mamaki hmm. shi wannan strike din tsawon wata shida ko tsawon wata takwas ko tara ne ma yanzu tunda tun ma ce zuga shi mana December. ba shine mafi tsawo da aka taɓa yi ma a tarihin Najeriya akwai da wanda aka yi wata shida bayan ko sati biyu ne aka kuma aka yi goma wajen mm. biyar amma ba a taɓa yi a lokaci ɗaya ba consistency ya tafi haka ba tare da yanke ba sai wani kulle strike na over six months yawwa amma ba a taɓa yi 8 weeks months ba sai wannan karan wanda a gwamnatin kuma da tana ta musu su alkawuran za a dawo za a dawo za a dawo su zauna ɗaya ba su zauna ba hmm. har ila yau abin da bai kai gaci ba kamar last friday ma misali sun yi wani zama da aka yi musu proposal ɗin 65 billion naira hmm. wato kuna dai bin bahasin ko me ke faruwa ke dole ne a matsayin mu na ɗalibai dole ne mu bi to malam kai da kake jami'ar abuja kuma gashi kana kusa ma da fada shugaban kasa kenan za a ce <laughs> ba ku da wani abin cewa ne ko ba ku iya tattauna ko ko da ta social media saboda asu to da kuma abubuwan da suke yi mu a ce yau gwamnati gobe association to mu mm. wane ne ma ɗaya mai laifi mu mun kasa ganewa wato ku kan ku ɗalibai ma ku kuna cikin wani wani a cikin imu wanda ba ku san inda ma laifin yake ba san menene fekin mu ba mm. ka kinga kamar mu yanzu exam ce kamata mu fara weekend exam za mu shiga a lokacin da za a tafiya a lokacin da aka fara tafiya two weeks morning strike to an zo an tafi kaman wasa kaman wasa har yanzu ya kamata a ce mun yi aiki ma amma ba magana aiki mu maganar resumption ma dai exam ma yaushe muka yi shauƙin karatun kuma fa to karatu ya eh ragu ne ko ya karu gaskiya ni dai ya ragu dan da na dawo na kan yi karatu na kan yi jotin in yi mm. karatu na mm. dan na samu na zo da littattafai gida to amma zaman to za ka yi karatu kana da bukatu a gida ne kuma ba mai makaranta ba ne you have your own needs da za ka yi amfani da abubuwa mm. to zaman kawai ba zai yi ba kana karatun kawai dole sai ka mm. nemi kuɗi kuma to kin ga unemployment ya zo ga kuma rashin karatun eh. to ina zai guda biyu zai haɗa aure. Ya ɗaya sai neman rigima gaskiya to in ga wasu sai su koma shaye-shaye wasu sata wasu fashi kowa dai da abin da zai kama ga yan kidnapping na kila an yi ba matasa a cikin wannan al'amarin kuwa yanda ya kamarin da karfin hali gaskiya matasa su ne ma majoritin kidnapping saboda gaskiya na dauka bara ilimi ke yin wannan aiki akwai wanda da ilimin su mm. kin ga kaman wasu suna da ilimi ma sosai sosai wasu they a trained already hmm. an samu an kore su hmm. ko ba su gama training ba an kore su sun iya operating makamai sun iya komai da komai to an zo an kore su an koya musu wasu za su iya kawo dabara manya wannan ta ce ta kai zama da magana goyi manya manyan da yake ciki manya manyan da ke ciki wannan ya kawo dabarun yawa zai iya wa waɗannan daliban ne yawa dalibai ne suna karatu an kore su haka kuma an riga an koya musu abubuwa da dama to ya ba za su kidnapping ba ko kowa da yanda Allah zai tura mai wahalar shi to dan dan jami'ar malumfashi <laughs> dutsen ma dutsen ma katsina eh, ni ba abin da zamu ce sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un oh, oh, saboda wannan abin ya shafe mu kuma ya shafi iyayen gaskiya eh, duk wani abu da za a yi yanzu mm. wani maganin kuɗin makaranta wani maganin menene kuɗin yanzu ma ya zan da landlord mu da makaranta ma maganin kuɗin ha shi ma wani mahimmi musamman wanda ka eh, biya kuɗin campus ko ke ba ka biya mun na dole kai musu dole sai in biya kuɗin kai wata biyu ba ka haka nan ko sai mu je gida TV a gida eh. mu dawo ga yanzu watan a gida kuma a watan yawa a watan kuma yau a ce kaza gobe a ce kaza mun rasa ma gwamnati zamu wannan zamu magana ko ku su asin din asu din zamu tuma mun rasa wanda zamu tuma a ci sai na ganin gwamnati ne ta fi laifi a cikin wani. to wai ba kuna da kungiyar kundama na ɗaliban jami'o'i ba SUG to eh, a sun ba su da wannan kasar za su yi amma mu yan arewa mm. da ma yan kudin da ya su fito su yi magana ila wannan a ce a tinkari a musu magana ba ma mu yan eh. arewa association association A arewa ba ta da karfi ba karfi gaskiya to kuma yanzu matsalan da ake samu sosai na SUG eh, matsalan yajin aikin nan ba arewa ta shafa ba gaba ɗaya Najeriya mutukar jami'a ta gwamnati ce to shi yasa nake ga kamar akwai Nance. Mm. ita ce kamar ita ce body ba Najeriya eh. Nance. so ita kamar ta shirya zanga-zanga kamar two weeks back akan za a yi fito a yi protest eh. game da ɗalibai a reaction din ɗalibai game da abin da ke faruwa da bangaren gwamnati da asun gaba ɗaya a samu resolve to har ta shirya wannan protest din kuma aka zo aka reaching wani agreement wanda a ganin mu kamar oh, tsakanin aso da gwamnati a eh. ganin mu kamar zai ba da dami ido eh. to da karshe a last meeting din su kuma yasu su asu suke watsi da wannan proposal din da gwamnati ta basu ta ce gaskiya bai mitin din demands sun su wanda ya kamata wato dai ba a cimma dai matsaya ne mai kyau ba ba cimma matsaya mai kyau ba to zaki da ke ga miki akwai strike din yana kasa da i mean protest yana kasa mm. ake shirya ta da shi Hanya ba kada ka cikin masu tada guguwa ba ba daga cikin hoodlums amma kuma mu muna goyon bayan a saurare su bangaren eh in dai har za a cimma gacin da za a samu biyan bukatar dan dan kin ga su wannan malaman suna complaint din abu biyu ne su hakkokin su da suka ya already suka yi alin da kuma a gyara makarantu wanda gwamnati ta gaza sun mawa yannan buruka da su kuma abin da su dimasin da suka yi abin da tabbila a gabanta mm. to ya kamata a ce gwamnati kamar wannan sabuwar gwamnati ta bayar da muke gani yana ana ta mana abin da roman bakan cewar gwamnati shi ba mu taba tunanin wallahi a lokacin ba za a irin wannan tsawon period din ana strike ba tsawon wata tara kuma yanzu haka ma mu san da aka rufa ba kuma san ko ma ya san da yau ne ko gobe ne ba wani kuma ku je noma ba ku ba ku aure ba ma abubuwan noman ma tsada komai yayi tsada yaya ne noma zai yi karatun ba yiwa karatun ma ba yiwa ko shi ma lokacin da aka yi zanga yan sas wato na kin jinin su eh, eh, yan sandan nan na musamman eh. abin yi kamari saboda matasa ba su da sa makaranta akwai abokai na su sai sun je Abuja suna protesting bayan na ce suna cikin da suke yi abin nan suke a ah, yawa amma da nan da saboda babu abin yi dole su je su yi to irin wannan a ce da yanzu a lokacin muna da exams ne ko muna da wani eh, test eh, ba su da wannan lokacin da za su abubuwan da kowa zai ta da aka bar mu matasan illa biyu ne ga gwamnatin ko kuma in ce ga mu akwai an bata mana lokaci sannan kuma ga kasar ma akwai illa akwai asara akwai illa misali saboda wata illa illar ba dole ta fito yanzu ba amma hmm. a nan gaba saboda har tarbiyyar ku an taba yi ba su irin an ce ku ne ai shugabannin gobe ake tuna ake tunanin ku ne shugabannin gobe ya da leaders of tomorrow mm. amma kuma har yanzu ga leaders mu ai abinda da ake nufi ma tunda ku ne shugabannin gobe gashi shugabannin yau suna koya muku yadda za ku yi alƙawari ba cikawa idan mun je da mun je da mun da kai ba mun je abin da suke jikin za na je kenan an ce magaji mafi <laughs> to ba ba magana leaders of tomorrow din ba ƴaƴan suke janyo wa su leaders of tomorrow din ba wai mun ga yan talakawa ba a ah, kai ba ba a taimakan talakawa. kuma ai talakan ne suka goge suka zama haka hmm? ah, ah, ba a taimakan talakawa. nan suke janyo wa kai ma ja naka a to ai ni ne yanzu ban da daman da zan jana waje can ai daman wannan karatu dan wuya ya ba ma ko ba ba mu yi ba shi ilimin da ake a' zama kuna ganin ba ba ko wannan daman ba na kin ga daman da muke da ita ma kwace misali idan ana ganin ilimin nan bai da inganci to yanzu shi mara inganci ma babu tunda muna zaune a gida ah, a tuna ba mu standard ba ilimin mu Najeriya misali in je aji zaki ga wayansu akan flow suna zazzaune har yanzu a jami'a wasu akan window ba inda nake ba wurare da yawa da yawa kan ma abin da muke ba ba ba haka to abubuwan da sun lalace mm, kuma yanzu kuma shi din ma an ce ba ma damu ba ko ku yi ko ku yi ko shi din ma yi ko kan mu ba kwasa ɗin su bane kuma kowa kawai yana abubuwan shi maybe ultimately ne za a biya su albashin su kuma aka ja aka ja su ku federal government dama mafi yawanci a yansu suna waje ne wasu su wasu ba gidan suke suna ta to yanzu ne ga dama ta samu da kila za ku iya eh, faɗin albarkacin bakin ku yi kuka kila Allah ya sa wani daga cikin wa'anda gwamnati ne wanda abin ya shafa su ji abin da kuke faɗi na koken ku game da da halin da ake ciki da kuma yadda kuke jin maganan ilimin ku yake ƙara taɓarɓarewa ko Allah ya sa su sa tausayi a cikin zuciyarsu a ƙara zama na ƙarshe din da za a samu fahimtar juna su da asu su asin ku kira su su masu eh, eh, gwamnati eh, masu kira su kira dai gaba ɗaya ga duka bangarori biyun ne da zami su bangaren asu da kuma su bangaren federal government da kuma ma har su shugabannin al'umma kamar sarakuna mm. da kuma leaders sosai da governors da waye da sa baki akan wannan al'amari dan abin ya fi ya fara wuce da ake tunani ya fara wuce strike yanzu kuma ta wani dimension misali mm. saboda su suke da wani fuska yau ya dawo wani fuska ya kamata muna kira ya kamata mu samu suna a samu shi yawwa ya kamata a samu suna ba ya jin ake sunan shi ba yawwa mm. to ya kamata su duba su ta su jawo bangarori duka biya duba meye matsalar ne saboda kawo karshe yajin aiki na mun koma makaranta su kuma su samu su rage rashin eh, aikin ya cikin malam na abuja to ni dai kiran da zan iya ma gwamnati shine su dinga mitin demand a dinga cika alƙawari yawa a dinga a san menene ya kamata a yi da zai yiwu mu an mana alkawarin ruwa da yawa amma kuma ba sa bullewa ko kaɗan eh maganan gaskiya ne mm. wannan ya zama ba strike ba ne kuma ana dai yin wani abu ne daban ana ko politics da mu wanda kuma mu ne yake affecting as youths in Nigeria mm. yanzu an kara muku shekaru ɗaya a cikin shekarun ku to a cikin shekaru na ba ku sa. yanzu kin gani na yanzu uku ne da yanzu wata kila ba ma wata kila bana mun mm. gama da yanzu ku gama na ku da gama zin na aji kin ga wannan abu dai mm. yanzu dai bara mu kira shi kisan mamaki wa talaka ba ba na mu kira shi kisan mamaki da talaga ba saboda kasi tunanin wani abu mm-hmm. amma gaskiya ina kira ga gwamnatin Najeriya ya kamata su duba abin nan wa talakawa ba wai kansu ba hmm. su duba abin nan wa talakawa ƴaƴan su koma makarantar nan tunda ki duba gani shugaban kasa kanshi ya faɗa ba ko kuma shekarun baya ma zan ci ya ce dan kana digiri a ƙasar nan kake tunanin wai kana kana karatu ko kana da menene ce lojin eh. kake tunanin wai kana da kwali ko kana da wani zaka samu aiki ko wani abu hmm. to digirin ma abin mu digirin ma ki barin kai kudin kara yaƙar jahilcin ma dai hmm. shi ne ya naku ba za ka yi ba yanzu kaman yanzu nan yawancin in ka duba daga mai shekara hudu sai mai shekara biyar wanda ya kamata a ce hmm. ya gama amma yanzu yanzu shekara hudu gare ni hmm. amma sai na yi biyar kenan yanzu ko kai sabon shiga ne sabon shiga ne haka sai na yi biyar shi wannan yanzu yana sauran shekara shekara biyu gare ko sai a kara mu shekara guda ne shi ma wannan zan kara a gida gaba ɗin mu wanda ba ba ci inda wannan ai ci bayani ba ci gaba ga kuma makarantu kuma ƙara tsadan kuɗi da ake yi yi sai makaranta ne eh, makaranta ga kuɗin da ake biya amma kuma an zo an canja kuma kuma an ce ana so ɗan talaka yi karatu. To Allah ya taimake mu da ta fatan gwamnatin za ta ji da su ma ƙungiyar malaman jami'o'i din za su sa tausayi da kuma dattijantaka cikin al'amarin don ganin cewa an kawo ƙarshen wannan matsala. Ɗalibai mun gode. Allah kuma ya kawo ƙarshen al'amarin. a gurguje kuma bari mu ji ta bakin ɗaya daga cikin iyayen da wannan yajin aikin ya shafa Malam a ka na ɗaya daga cikin iyayen ɗaliban makarantar jami'a na Najeriya waɗanda suke yajin aiki. shin ya kake ganin wannan abin ya shafe ku ko iyaye da kuma ɗaliban waɗanda suke su ne abin ya shafa kai tsaye na maganin yajin aikin nan da aka kusan share shekara ɗaya ana gwabza tsakanin ah, gwamnatin tarayya da kuma malaman jami'o'i wannan yajin aiki da aka daɗe ake yi kuma abu ya ƙi ciya ƙi cinyewa kamar cin kwamma kauniya abu ne da ya shafe mu ta fuskoki daban-daban ya shafe mu ta fuskan tattalin arziki ya shafe mu ta fuskan zamantakewa ya kuma shafi mu ta fuskar ci gaban ilimin 'ya'yanmu idan kika duba misali kowane uba yana da buri na ganin cewa akwai shekarun da aka kayyade na yaro ya je ya yi karatun na ya gama so za ki ga ko cikin budget ɗinka za ka ga kayi tanadi ne cikin waɗannan lokuta so duk lokacin da aka samu ƙari ko wani abu ya faru haka yana iya shafan yadda ka tsara ah, harkar tafiyar da kuɗinka da sauransu na farko kenan sannan na biyu kamar mu da muke da 'ya'ya mata kowa yana da burin ganin cewar akwai daidai lokacin da kake gani ya kamata a ce ta gama karatun nan wanda ya fito tsayayyen a samu a yi auren ta tafi da dai sauran suka kau da wannan so wani lokaci wannan yajin aikin yana shafan wannan yarjejeniyar da muka yi da iyayen yaran da suke sai a yanmu da sauransu so wannan shi kan shi kika gani babban kalubale ne wanda yana ci mana tuwa kwarya sosai sannan kuma ga batun ilimin yaran su kansu abin yau a yi gobe kwan gaba kwan baya wajen shekara guda yara suna gida ba abin da suke da sauransu so wannan yana nufin cewar abin da suka koya baya duk ya ruguje shi an je an sake farawa na gaba wanda karshe zai shafi ingancin karatun zai shafi yadda yaran ma za su himman da suke bada wajen daukan karatun da mahimmanci so duk wa'yan yana daya daga cikin kalubale da kuma yadda abin ya shafe mu kai tsaye wayansu ma suna zargin cewa wannan yajin aikin ya ƙara ɗaukakawa kuma da ba da goyon ba kan matsalar tsaro da ake da shi a ƙasa ta inda wa'insu da basu da aikin yi suka shiga wa'insu harkoki na mata gari. Wannan harshashen da gaske haka ne. A bakin wannan abubuwan da na zayyana miki ta wasu fuskokin kuma wannan abin ya shafi abin da bature ke kira negatively. Wato in lura yaran nan idan sun dawo gida ba abin da suke zaki ga daga lokaci zuwa lokaci banda jawo mana magana abokanan banza da kuma biye-biye da dai sauransu. So duk waɗannan abubuwan matsala ne ne yanzu makocinmu shekaran jiya abinda muka gama tattauna a kai kenan wani dan yara sun dawo gida ba sa karatu sun bi kawai daga bin yaran mata ba abinda suka sa gab wanda hakan ya haifar da wani matsala da shekaran jiya muka yi kokarin ganin warware lamarin so duk wa'in abubuwan yana faruwa ka zamo al'alimu masanin sirrin sallada ma. bauta da sani a cikin biyayya amfanin ilimi aiki da sani bisa sun kaya siyasan rayuwa muna tabbatar Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Har ila yau binta ba ta yi nisa ba ta jiyo mana ta bangaren malamai Na samu zanta da Dr. Rabiu Nasiru wanda shine shugaban kungiyar malaman jami'ar reshen jami'ar Ahmadu Bello inda muka tattauna da shi akan yajin aikin da suke gudanarwa a halin yanzu. E, zuwa yanzu dai an dauki tsawon watanni ana gudanar da wannan yajin aiki inda su kungiyoyin malaman makarantar jami'a a kafinan fadin Najeriya suke son sai an biya musu waɗansu bukatu da suka zayyana. To shin e, zuwa yanzu kwalliya ta biya kuɗin sabulu kuwa an samu biyan waɗannan bukatu daga bangaren bangaren gwamnati? Assalamu alaikum. Sunana Profesor Rabiu Nasiru. Abubuwan da muke takaddama da gwamnati tun da na farkonsu shine wasu kuɗaɗe da ita gwamnati alkawalin za ta bada za ta ba jami'o'i tun a shekara 2013 a wanda bata bada ba sannan kuma ban da su akwai sabunta yarjejeniyarmu da muka yi da su a shekara ta 2009 sannan kuma akwai wasu kudadenmu na aikin da muka yi da basu biya mu ba sannan akwai yanda ake ta da matsaloli eh, kan yadda ake tahiyar da jami'o'in jihohi da kuma yadda ake kakkawa wasu a jihohin sannan kuma da kwai maganai tura jami'an gwamnati zuwa jami'o'i wanda ake duk shekara biyar biyar wanda tun <laughs> yanzu shekara goma kenan ba tura ba kuma banda wannan akwai maganai albashi da aka biya wasu jami'o'i wanda kudin ba su kai yadda ya dace a basu ba to waɗannan su ne abubuwan da muke tattaunawa da su da farko to amma muna cikin wannan tattaunawa sai wani abu ya taso sai suka koma abubuwan suka koma wajen takwas sai zama na cewa sun tsaida mu albashinmu daga watan february na wannan shekarai har zuwa yanzu sun ba wasu sun biya su lokacin daga february zuwa jun wasu kuma ba a biya su ba mm, abu na biyu kuma da wannan ya kawo shine eh, maganar ibbis wanda muka ce ah, mu ba mu shiga ba wannan ne yasa suka tsaye albashin so saboda haka muka ce masu kamar yadda muka yi alkawali a shekarar da ta wuce cewa za mu kirkiro manhaja wadda za ta yi daidai da yadda ake tafiyar da jami'a wadda muka kirkiro muka ba su suka ce to za su diba su ga cewa in ta cancanta su amfani da ita to waɗannan guda bin su da babu su ita gwamnatin ta jawo su ciki to waɗannan su ne abubuwan da muke kaddama a kai To tattaunawan da kungiyar malaman jami'o'i da kuma gwamnati suka dinga tafkawa a tsawon wannan lokacin zuwa yanzu an samu matsaya wanda aka cimmawa tsakanin gwamnatin da kungiyar malaman don janye yajin aiki? To mun samu kan tattaunawa da muka yi da su gwamnatin kai wuraren da zan ce an samu fahimtar juna a kai kaman in aka ɗauka a kan shi kudaden aikin da muka yi da basu bamu ba wannan an samu matsaya daya a kan nan sannan kuma kan kudaden da muka ce su bada duk da basu ba da duka ba amma dai sun ba da kaman za su ba jami'oi sun ba jami'oi gaba da biliyan talatin cikin biliyan ɗari biyu da ishirin da muka ce su ba da so yanzu muna kokarin mu ga cewa tanadi suka da za su biya sauran sannan kuma harkar jami'o'in jihohi da yadda ake kakkafa su wannan ba an dan samu ci gaba don ana aiki tukuru shekaru a ga cewa inda za a canza za a gyara da eh, dokokin wannan ma'aikata ta nuc wadda ke kula da jami'o'i a don cimma wannan buri kuma bayan haka a kan sabunta yarjejeniya tsakaninmu da gwamnati ta dubu da tara wannan ma gwamnatin yanzu ta yi sabon kwamiti wanda zai duba wannan yarjejeniya kuma an sa lokacin da ake ganin in aka fara wannan yarjejeniya cikin wannan lokacin bakwai shida zuwa takwas ya kamata a ce an gama. So waɗannan duk da yanzu dai ana tattauna kan abubuwan sannan kuma albashinmu da suka rike saboda ba mu shiga wannan manhaja ta IPPIS ba shi ma sun ce za su biya amma a yanzu ba su biya ba so muna jiran su. To yajin aiki ya samu asali ne a Najeriya tun 1992 wato tun lokacin mulkin soja amma a shekara ta 2009 kamar yadda ka faɗa an cimma matsaya tsakanin kungiyar malaman jami'o'i da kuma ita gwamnatin tarayya wanda suna ɗaya daga cikin korafe-korafen da kuka kawo a wannan lokaci cewa sai an cika muku wa'annan alƙawurra har yanzu ba a cika ko ɗaya daga ciki ba ne shi sa har yanzu ake cikin yajin aikin ko ko kuna nufin duk wa'annan abubuwan da kuka zayyana guda bakwai zuwa takwas sai an biya bukatun ku sannan za ku janye yajin aiki. A ba muna maganan cewa waɗannan abubuwa ne da muke tattaunawa da gwamnati gwamnati shi yasa na ce maki har yanzu muna tattauna dan inda a ce gwamnatin gwamnati ce mai cika alkawari da ba a ma shiga yajin aikin ba saboda duk wani yajin aiki da muka yi tun daga alif dubu har zuwa yau ya allaka ne akan wannan yarjejeniyar da muka yi kuma abin da ya kawo yajin aikin dan saboda gwamnatin abin da ta ce za ta yi ba ta yi ba so shi yasa aka yi ta yajin aiki daga dubu biyu bayan dubu biyu zuwa yau duk ana magana magana ne kan wancan ta yi alkawali ta wasa saboda yana da wahala ka amince mutumin da ya ma alkawali ya ma ya yi ba uku ba hudu ba kuma bai cika ba kuma ka yadda dan ya ma magana ta baki ba ka ga komi a ƙasa ba ka ce eh wannan abin da ya alkawali zai yi. A kuma duk tsawon lokutan nan da aka ɗauka wato wurin a wata tara zuwa goma ana cikin wannan yajin aikin. Shin ita kungiyar malaman jami'o'in Najeriya suna tunanin halin da ɗaliban suke ciki kuwa? Magana eh, gaskiya wata sa in an yi magana an ce an ɗauki wajen wata takwas ana yajin aiki. E mu yajin aikin mu gwamnati zai da tariya makarantu suka rihe su suka kulla makarantu. Ba yajin aikin mu ne ya kulla makarantu. makarantu ba sun kulla makarantu suka tsaida mana albashi muna yarjejeniya da su suka watsar da ita suka ce saboda cutai corona da ta shigo mutane ya kamata su gane cewa ko muna yajin aiki ko ba mu yajin aiki wannan lokacin da ya dauka na corona da aka yi ta yi da sauransu to ko da ba mu yajin aiki ɗalibai ba su kasance a makaranta ba domin gwamnati ta riha makarantai so saboda haka gwamnati ce ta riha makaranta kuma ta yi biris da al'amarinmu ta ma da mana albashi ba ta biyan mu da sauransu sai har da suka ga cewa ya kamata su buɗe makarantun sannan ma suka fara tattaunawa da mu mutane ya kamata su fahimci wannan ba wai yajin aikin mu ne kadai ya sa aka riya makarantun ba dama gwamnati ta rihe makarantunta kuma ko da ba ma yajin aiki makarantun rufe suke na watanni masu yawa saboda cutar corona. To daga yanzu zuwa wani lokaci ne su ɗaliban za su sa ran komawa su domin ci gaba da karatu. Akan wannan magana da ake cewa wani lokaci za a sa. To wannan ya danganta da yanda muka karkare da kuma yanda gwamnati ta yi kokarin cika alkawallan da yanzu take na kan sasantawa da mu akan wannan yajin aiki. In gwamnati ta yi su cikin sauri ɗalibai za su dawo makaranta cikin sauri. In ko gwamnati ta ita jan kawa a kai to yana ganin zai ɗau lokaci kafin ɗaliban su dawo. Kasuwanci ko sana'a a sai da sani suka Hakanan Kuma maluma da sani suka ilmantar da ku. da sani suka haddasa aka samu fira take Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta na gabatar da shirin zahar Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya.